domin mata su samu abin hannunsu fati haugi mai girka kungiya ce ta girka kungiyoyi da dama a kwamitin karma manuharta ita ce nuna ma matan ƙauye hanyoyin da za su tafiyar da kasuwancinsu yadda ya kamata a cikin firar da muka yi da ita ta bayyana muna yadda take gudanar da ayyukanta aiki dai ko a gida kike yin shi yana buƙatar kulawa balle ma a ma'aikata ai sai kin kula mu dai mutanen da suke haɗuwa sun gane ma juna wajen tsayar da ƙungiyar ina cikin komin in karma ina ɗauke da ƙungiya 23 ne gaskiya ba mu gama buɗe ƙungiyoyin ba domin akwai mutane da muke sa rai za su zauwa yaya ne kika yi kika girka wannan ƙungiyoyin a cikin garin karma ta wace hanya sataiwa kulu ƙungiyoyin dai suna tafiya ne tallafin babbar ƙungiyar nan da ake kira mmd mata masu dubara mun zo ne saboda escv cure international babban ma'aikatan nan take kama mutane buɗe kungiyoyin mutanen suke zakuwa ganin saboda su zo su zaɓi aikin da za su iya yi mu ba su su yi shi wani irin unhwani ne mata suke samu a cikin wannan ƙungiyoyin wani irin ayyuka ne suke yi a cikinsu satiyan gono kai yangai wo almana biriyan no kan Wansu suna zakuwa ne domin a taimaka musu wajen kula da dabbobi escv suna da ƙungiyarsu wata proje da ta ba su dabbobi wani suna zaka saboda yin sabuni da ɗinki da sauran ayyuka domin haka in akwai ƙungiyar da za mu iya buɗewa domin ya taimaka musu wajen samun ƙarin ilimi me yasa ba za mu yi shi ba muna tayya komin komin na garuruwa domin mu ƙara musu ilimi wajen yadda za su tafiyar da rayuwarsu da kuma ƙarin arziki kira da zan ma 'yan uwana mata shine su kwatanta da hankalinsu duk wadda ta buɗe ƙungiya ya ba ta da hanyar da ta da bashi a cikin shi ko kuma ta ɗauki kuɗin proje da ke za ta kai banki domin samun musu da bashi don haka ina kira gare su kwattan da hankalinsu.